ina godiya ga al'ummar jihar Kano wanda a kodayaushe a kowane lokaci suke ba wa jagoran gwamnatinmu wato injiniya abba kabir yusuf goyon baya dubu bisa dubu ɗari bisa ɗari wato yau mun waye gari da wani propaganda na 'yan ganduji a apc waɗanda injiniya abba kabir yusuf ya shafe tarihinsu ya gama da su gaba ɗaya a jihar Kano domin al'ummar jihar Kano suna ganin abubuwan da a gwamnonin da aka yi a jihar Kano ba a taɓa gwamnan da a shekara guda ya zo da aikace-aikace kai tsaye da yake taɓa talakawa irin injiniya abba kabiru shi ba yau a satin nan kana gani yadda suka shiga imuwa wani tsohon kwamashinansu na education ya gigice da kansa yake postin yake cewa ai hukumomi ne na ajayi da waye suke ka kuɗi ya ga biyancina na zaman ɗalibai iyaka ganinsa ya ga an ba da kwangila ta ɗinka wa mu talakawa 'yan firamare secondary uniform a jihar Kano iyaka ganinka ya ga ana ta gyaran makarantu waɗanda suka lalace shekara takwas suka kasa gyarawa ya ɗimoce to wannan abin ya rikita sun rasa propaganda yanzu ka ɗauko wai ana ƙara mai da allocation ɗin masallacin idi ana ƙara yankawa za a ƙara sayarwa. Wai cewa aka yi gwamnatin ku ta rushe a baya kuma yau ta zo tana sake sayarwa kuma a baya kun rushe wa'yancan sai mutanen Kano suka yi mamaki. Ai ba kai kai tambaya ba ni zan gaya ma har abadan abadina masallacin idi yanda mai girma injiniya abba kabiru yusuf ya kwato shi daga bakin kuraye ya kwato shi da waɗanda ba sa kishin addini ya tabbatar da shi a masalla za a ƙara tabbatar da tarihin jihar kano na masallacin idi shine masallacin idi har abadan abadina bai jahi sai da kududi ba za a ƙara wani gwamna da zai zo ya yanka na ɗaya ya yanka na biyu ya yanka na uku ya yanka na hudu a cikin masallaci idi ba ana neman a hana sallar sai dai a koma wani gurin injiniya abba kabir yusuf ya zo ya ceto shi yanda ganduje ya abaya da ikon allah har abada ba ga wannan da kare irin wannan bari in gaya ma wani abu da baka sani ba shazali mutanen nan sun rikice ana tsora kwana biyu sallah babba talayya aka zo masu tibura waɗanda daman kafin a rushe masallacin idi akwai 'yan tebura a gaban gurin bayan an rushe akwai su wa'annan mutane daman ka'ida duk lokacin da za a yi sallah a masallacin idi ta sallah babba ko karama ana kwashe teburan su a mai da shi gefe in an gama sallah su dawo suka ziga yaran nan wasu daga ciki suka ce mu yan kishin jihar kano ne mana kishin addinin musulunci ba za mu yayane ba kaɗan daga cikinsu gurɓatattu aka sa su suka dinga hayaniya amma aka da gwamnatin ta adalci ce ta musu bayani bayan an gama sallah aka wuce wannan guri aka bai masa tebura su suka ƙara fitowa kwansu da kwarkwata su suka je suka yi mai girma gamna godiya jin daɗin wannan mai girma injiniya abba kabir yusuf ta hannun mai girma md na kanabu da akitat ibrahim yakubu da ssa wato alhaji isa wise aka ce a je a tantance wa 'yan tebura in an tantance su je kanabda su ƙara sabanta wannan allocation nasu in sun sabanta mai girma gauna su jira shi za su zo sami wani abu ta goma shi da zai zo ya bisa da shi don ƙara musu haɓakar jarinsu a bisa yanayi da ake ciki na lalacewa kasuwanci saboda wannan apc ta gandujiya na jihar kano da ta saka al'ummar najeriya a ciki to yasa nake tabbatar ma da cewar wallahi kun faɗi ba nauyi al'ummar jihar kano ba za su yarda da ku ba kuma ina gaya da al'ummar da suke faɗin duniya kowa ya zo zai ga masallacin idi yana nan yanda yake zai ga masallacin idi ana nan ana aiki kuma sannan wani abu da zai ƙara baka shi a gurin nan fa da muka zo su wayannan yan tebura din abin da sa ƙara cewa ma sai an tantance su domin akwai ɓata gari wayanda suke harkar siye-siye da miyagun kwayoyi da abubuwa duk yanzu ka aka tantance su aka tabbatar da masu kasuwanci a gurin shikenan hankali baki alaikum to wannan shi sa ba sa son su gani a jihar Kano to ta Allah ba ta ko ba